Thank you. Ladies, talaga Yeah, ganan gando Almajiri. Almajiri bara. Na? So ka karɓa Bismillahi rahmanir kai ne kake a nan wajen? Ya kan zo karɓa abinci. Kai ba na son iskancin banza. Waye kira ka zo karɓa abinci? An cikin ɗan yaro ya ce an ce ya zo karɓa abinci. Yi haƙuri. Sufan yaron ne. Amma buɗe kunnen ka da kyau ka ci. A wannan marar da ake ciki wannan rayuwar da ta yi tsada maganin ma ka zo ka yi bara bai taso ba. Ku da kuna ganewa da kun daina bara. Mu kan ba mu ci mun ƙoshi ba. Ban tana hayo kwantama ba amma jini. Hatta kun zan da kuke tunani ma kan karashi muke yi mu jiƙa mu yi kuɗin mu ci kaga ba magana amma ji ma amma jiran ne da wannan rayuwa ta yi tsada da yawa barkacin gaba tashi ka fita ka bani waje ba za ka tashi ba kuna kun gane mura kun ne zuwa kuna fara sifar da ake ce ba da Allah ne ke da ku ba san ya ba mu tsano an kwashe ku sun sata suke sun jika shiru din nan Me kake nan? Ni ne. Kai ne wa? Au, a ce almajiri ne. Me kake nan? Bara na zo yi. Bara? Abinci abinci ba. To kar ka tabbata. nake nan wajen ruwa ya tsaya jiya. To ya tsaye da kai mana. Kai ka shiga wajen ni ma na yayin buci abinci balle kai. Ka shiga wajen wajen nan wajen. Ai gida ruwa ake. Ai ta ruwa mana. Ko ruwan ruwa nake na ruwa. Kai ka shiga fita. Ka shiga fita. Ruwa ake. Wallahi ba ka dole ba. Allah ya Allah ka dawo gamu. Allah ba zan babba. Allah ya shiga fita. Kashi. Wallahi shiga fita. Kashi. Ni ma idan ya'ina sun je gidanku a koro mutum banza. Kuna mutum banza. tengah pun, nuan ngan asu tu. Karama, itu lagi dong. kai yaro yaro tashi mana ka zo kwanta a rana ba zai iya ba kai na ne cikin kyau min ciwo eso, ¿no? Gawaan ni. Angin amu. Terima kasih anjing akaj. haka yaro ba nuwa ba ne me yake damun ka kaina ne da wuya na da jikina ne ke mai ciwo ya zage wannan nawa ne a hannunka malaria ce take damunka amma kuɗinka ba za su sai ma magani ba ka ci abinci? to in ga wannan kuɗin zan baka magani kyauta wannan ka je ci abinci na gode Allah ya biya ka Allah ya kai ga mun amin amin yanzu zan baka magani idan na rubuta na baka kafin ka sha sai ka je ka ci abinci idan ka sha baka warke ba ka gaya malamin ku ya kawo ka nan a yi ma allura ko kuma ya kai ka asibiti kai ba almajiri ba ne to ina iyayenka suke kana tare da su Allah mai iko a ina kake zaune yanzu wani kango bokar turai sale haka ne sale magani ne in dai magani ne sai likita bokar turai sale manyan gari ya garin mutumin ka ne ya je can ba lafiya shine yanzu a dan haɗa mun magani a kai mai. To ina zuwa. sha biyu so uku a rana wannan za ka sha ɗaya wannan kuma ɗaiɗai so uku shi ne. wannan ma ga shi na rubuta ɗaiɗai so uku Allah ya sauwa kace misali magunin za a ɗan ƙara haɗa min saboda wancan ma lissafin ba biya ba ko eh ba a biya ba sali aka ɗan haɗa da wannan sai sai a haɗa sai a kawo an ciwon nasa ne har yanzu ciwon har yanzu ana ta sha mai Allah mai iko mutane suna sakaci sali yanzu wannan yaron wai da iyayensa a garin nan wani wannan yaron haka da ya ce mu kai Allah ya faɗa irin fa almajiran nan ne wanda ma malaman su ba kula suke ta yaya za a ce wannan yaron yana yana da iyaye ta yaya ya gaya mun yanzu dan ka ne zaka bace wannan rayuwa bari na kama magungunan da yawwa da mu asan ciwon nasa ne Hello? Hello? Hello. ina. Eh. Dama ba bacci nake ba. Gaskiya yunwa fatan hana ni bacci ina. Tukuna hakuri ba bara. Ka yanzu baban da aka ga ya shigo insha Allah zai kama na abin da zamu ci kaji kai na mun yasa baba baya ba ki kudin ce bane sai dan gaba dai muna wuni da yunwa ba shi da shi ne babara in yana da shi ai zai bada kaga zo ka kwanta kafin an jima mu muka yi da maka shimfiɗa ko kwanta Allah ta kusa ne Assalamu alaikum. San da dawo. Yawwa. Ya kasa kuma. Na gobe ki zo gobe. Gaɓoɓi na gaba ɗaya duk sun saki. Sannan. Na gaji. Baba me ka kawo mana? Gidanku. Ba sani da zuwa ba komai ba wani abin nan. Sai maganar me aka kawo saboda yunwa ce a tare da kai? Ni na ɗauka ma bacci ike yi. ka yi haƙuri ka yi haƙuri wannan masara ce ki ɗau ɗaya ki ba shi ɗaya sai a zama ni kuma wannan eh, ki samu kofi sai ki matse min na Baba ni ma zan sha <laughs> me haka kunun ma ba na ka bani in sha ba sai ka samun ido a ciki na karbe masa ran hada gaba ɗayan shan yi wai me yasa yara suke haka ne yanzu shine na ce kai haƙuri yaro ne yaro ba za ki mai tarbiyya ji tausayin ubansa ba tun safe nake wahala kin ga irin gararan ba da na abin nan shike ne kunun ma da ran matsi a baki na shike nan sai ce shi wa sai ya sha bai sani ba kai haƙuri a kin ga na ba ba ba ni ƙwarar matsi in fasa da in zuke abuna tunda ban san ma'aikin wuce da shi mai zai faru a kansa ba shi ne wannan abin Ina a saka ka Mubarak. Kai ne abin nake so da kai ko Mubarak ina ka tayo babanka addu'a Allah ya bashi kuɗi. in ya samu kuɗi sai saka a makaranta mai kyau ko hmm? inna inna ko fara mai addu'a ma ba zai samu a makarantar ba kana ko ya samu kuɗi ko sun fi miliyan ba zai samu a makaranta rafsan kansa ba kan mu baki kan sake jin irin wannan kalmar ya fito daga bakinka Mubarak. ɗauki abinci na shiga mun ci da shi ciki bukar wai lafiya na ganka haka me ya faru eh shi an yanka ta tashi ni ina ganin wannan bakin jinin naki a jikinki yake ba ne domin tun lokacin da na aure ki nake ganin masifu kala-kala da jaraba a cikin rayuwata hababuka kaman ba musulmi ba ya kamata ka gane cewa duk abin da Allah ya rubuta wa bawan shi sai ya same shi mai kyau ko mara kyau rufan baki rufan baki da an fara magana zaki fara wa'azinki na ƙarya eh me ban gani ba haihuwa kin kasa riƙewa a cikin gidan nan yara ɗaya ɗaya har guda hudu rigis gaba ɗaya ba wanda ban kai gushewa ba wannan ma guda ɗayan da ya rage Allah ne da kwanansa a gaba har kina da abin da zaki gaya mu har kina da bakin magana to bari mu gaya miki ki tattara inaki inaki ina ki san inda dare miki domin masu gidan nan sun zo kuma sun ce kada mu kuskura mu kai gobe da dare a gidan saboda komai zai iya faruwa bakar me yake damun ka ka manta cewa bani da inda zan je ka manta da cewa ban san kowa a garin nan ba ko ka manta da cewa iyayena sun mutu ga baki ɗaya ba ni da kowa bukar me yasa za ka ce in barka in na barka ina zan je to ta zan yi ba ni da shi ba ni da halin da zan kama miki wani saboda haka ki tambaya ko da makota ne ko tsoro su baki ki kwanta ni zan fita ni ma in je in inda zan kwana Thank you. baba baba الله صلى الله baba ina za ka dauka wa mudan Allah baba ina ka kaka mubarak a halin yanzu ban san takamaiman ina zan ba idan abubuwa suka yi sauki na warware zan zo na sama maka da kai baba ina za ka tafi Allah baba baba Ajiya. Ya nake ganin haka da rana tsaka ka ɗauko uwar jaka haka da kini. Akwai matsala dai. Amma dai kafin nan so nake a karɓi kayan nan adana mun su sannan kuma ina jin yunwa mataka wallahi ciki na a rarrake yake. Duniya kenan. Kamila na amfashiya ka ce ka muero kuɗi ka zauna to ba a ba ruwa kawon mako ya ɗaya kika saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'u dan Allah dan uwana ka yi haƙuri ka gaya mahaifin ka shi ma ya yi haƙuri ya taimaka mana ya ɗaga mana ƙafa zuwa wani lokaci in Allah ya ɗan buɗa sai a bada kaji wai ina mijin naki tun jiya mun riga mun masa bayani kan cewar idan har kuka kai wannan lokaci a gidan nan to babu shakka sai mun yi muku watsi da kaya mun yi fatali da su a kofar gida saboda haka tun da girma da arziki ki shiga ki fito da kayanki in ba haka ba yara na nan a waje zan musu magana yanzu nan su zo su yi fatali da kayan kaga shi ma ya faɗa tun jiya tun jiya ya faɗi duk wannan maganar da ka faɗa amma wallahi tun da ya sa kafar shi tun jiya ya fita ya bar cikin gidan nan wallahi har yanzu ban gan shi ba dama na gan shi ne ban gan shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi bawan Allah kaga dan Allah dan darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ku rufa mana asiri ku taimaka mana wallahi mu ba yan garin nan bane da ma muna da yan uwa a garin nan ma je mu karbo ko bashi ne a wajen su mu ba ku in ya so daga baya su mu biya su dan Allah bawon Allah kai kuna ina ne kai kuna ina Allah ka dinga yi a hankali ka dinga yi Allah ya same ka ya Allah haba haba me haka Me haka? Me yasa ba ku da imani ne da Allah da Annabi? Me ne? Ajiya sannu ne? Um, Zaliha. Na'am. Ina fatan ba zan takura miki ba. Allah ki ba su gurin zama kafin mai gidanta ya zo sai ya dauke sai ya tafi da su. babu damuwa duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi gaskiya ne baraka tana da kirki a gidanta ake min dukan yaji da kuka ke Allah ya taimaka amin mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi babu komai ki gode Allah wannan ayyuka kai ne mu je daga cikin banku inda zai zo to eh Allah in kin je <coughs> tun da ruwa mai sanyi da Allah Bukar. Bukar. Ah, Hajiya. Mun tashi za mu. Daura ka? Ke da kawo ke Allah ya tashi mu lafiya. Amma saboda Allah ko ka ba ka je kunya kullum kake nan kwana a rufe kasuwa. Hajiya wace kunya zan je ya zan yi abinda da baka da shi? Hmm? Zuba da Allah ya sa makin taimaka min ba da dan din da ba ya dai ringa kwana ƙarƙashin gada ba. Hmm? dama akwai magana da nake so ne a ce wai duk tsawon zamana da kai ka kasa fahimta komi hawa Allahu akbar hajiya kin san wani abu sai ka faɗa billahi allazi la ilaha illa hu ina mutakar gwamnati duk lokacin da nake sautin muryarki in na ji kaduwa nake balle in kika kifta <laughs> wallahi hajiya har zuciyata magana nan ko abin da ya sa ni ban furta muke ba ina tsoro ne da fargaba ban san da za ki karɓi maganar nan ba amma gwamnatin yanzu ne zirfi ne nisa cikin gaba ki Daurin aure ba matsala ba ne sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba. Kaga tunda nake aure aure na? Eh. Ban taɓa zama da kishiya ba. Don haka in dai har kana son aure na babu matsala. Amma za ka koma ka nemi matarka ka sake ta shi ke sadakin aure na. Allah buwaye gagar misal. Ina? Hmm? Dama me zai zama a nan gidan? Saboda nan gidan ya fi gidan mu daɗi. Yaro kenan. Yaro man kaza. Mubarak. Ba zai yi mu zauna a nan gidan ba, saboda ba gidanmu ba ne. To, ina can ma ba gidanmu ba ne. Tunda har aka kore mu. na sani mubarak ba gidanmu ba ne amma insha Allah Allah zai ba mu kuɗin da mu ma za mu siya namu na inda girma ina so a zama mai kuɗi kuɗin gida miki katin gida amma sai ki tabbata za ki sana a makaranta mubarak ina so na saka ka a makaranta ba wai ba na so na saka ka ba amma ba ni da halin da zan saka ka a makaranta ne mubarak ka yi min addu'a Allah ya hore mun na saka ka to Allah ke mai ki dinga makan ki addu'a Allah da muke fiksa na makaranta ko ina amin na Baraka. Na'am. kai kin tashi ta aiki haka wallahi gajiya ne da zama kuma an saba da ɗan kaiwa da kashi na ce bari dan yi gyare gyare ina kwanan ku ina gajiya barka kin tashi lafiya lafiya galau ya aiki alhamdulillah am har yanzu ba a samu labarin mai gidan naki ba ne? eh ban ji labarin ba gaskiya amma dai na san duk inda yake in ya dawo zai neme mu idan kuma ya neme mu za a ce masa muna nan gida daman so da yawa ya saba yin haka idan ya sa kafan shi ya fita sai ya sati bai dawo gidan ba sai ran da ya ga dama sai ya dawo to ikon Allah ina shi mubarak ne yake <laughs> bai tashi daga bacci ba yana bacci bacci kuma dama ba a sashi a makaranta ba ne ko baya ko ya daina zuwa ne a'a baban shi bai saka shi ba cewa yayi sai ya samu kuɗi tukunna zai saka shi okay. to Allah ya samu dace amin ina fita lafiya Allah ya bada sa'a ya lafiya ya ci zauna ne to Allah ya gani ne na gaji da kwanciyar nan nace bari mu fito ta yaki sarki ba ina sanni ba na gode fa na gode matana tana bani tausayi dai. kaga yau tsawon kwana biyu amma mijinta ko neman ta bai ba Amma wace irin rayuwa ce ki bari kawai waɗansu lokutan abin yana ba ni mamaki kuma yana ɗaure min kai mutane ban san me suka ɗauke yin aure ba saboda shi fa aure yinsa sunna ce amma daga lokacin da ka yi shi ɗawainiyarsa ta zama halak to amma sai ga sun yi auren suna ta wasa da ba su ɗauki iyalinsu kuma ba su ɗauki auren da muhimmanci ba in ma za ki ga matar kamar da yanzu ke kai tana da ɗa ko dan ɗan ayya taimaka ya dawo hmm. ya rayuwa yaron da za ta kasance haba kawai sai da yadda Allah da ya samu dace kawai amin waye ne shikenan sai gizo sai ya faɗo a gaban koki tsallon yana faɗowa shikenan sai koki ta tashi sai ta kalle shi sama da ƙasa tana kallon sama da ƙasa sai ce masa ta yi kai kuma me ya kawo ka nan wajen tana tambayar shi me ya kashi nan wajen sai malaka <laughs> tatsuniya ake ta yi wallahi addini lafiya la mubarak to albishirinki goro abin ba Ya dego? Eh. Ah, to alhamdulillah. Ah, mubarak mubarak dina. Mubarak mubarak dina. <laughs> Bukar. Na'am. Wai ina ka shiga ne haka? Wannan wace irin ta mubarak ina na ga kuɗin da zan gina irin wannan gidan ina na gansu yau da a ce ba wannan bace ta haife ka da sai a sa rai to amma kuma an samu akasi an samu sabani mai kashin ya ce ba arziki ba da mai kashin arziki ce da wanda ya fi wannan ma wani gida ne na menene wannan karbi mana na zauna na yi nazari na fahimci cewar ni bukar ba zan iya rike ki a matsayin matata ba saboda haka a cikin adalci na kyautata ta kuma da riko da gaskiya na ga ya cancanta tun da gwabu ki na sauwaƙe miki ki je ki nemi wani ki aura yawwa shine bukar bukar don allah kar ka min haka bukar ka raba min asiri bukar dan Allah dan annabi bukar ka fa sani ba ni da kowa a garin nan sai kai in ka sake ni ina zan je wa zai rike ni bukar kama darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri ya zan yi da rayuwa dan ka ce ka sake ni bukar dan Allah bukar ah ah ka Allah kai hakuri baba Ku hakuri za ta yi wa amfani domin ku kuke da buƙatar hakuri a halin yanzu ni na riga na yi abin da zan yi mubarak kai wa Allah da manzansa wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ka tafi kafan ma cikin wannan halin buka kada ka tafi in ba za ka yi danni ba ka duba abin da muka haifa zakarina da kai ka yi haƙuri don Allah buka Sana karki da mun sha Allah mu za mu rike ku har zuwa lokacin da Allah zai kawo ranar rabo mu kin ji ku to na gode na gode Allah ya saka muku da alkhairi na gode yanzu ba ki da yan uwa a kusa nan baraka wallahi ba ni da kowa ni ba yan nan bace Diya? Na? Ya kake gani game da al'amarin matan nan? Mm. Gaskiya ban ji daɗin abin da ke faruwa kan ta Wato ina ji kamar ‘yar uwata ce ta jini uwa ɗaya uba ɗaya hakan yake faruwa a kanta. Idai idan har zaki ma wasu alfarma ina so ta zauna a gidan nan. Daga nan har zuwa muga lokacin da abin da zai faru zuwa gaba. da gaskiya amin su ma'ana yanzu dai ya rukunce ka bari in je in kama ka shayi to ma mu zala ikon Allah Allah ba yanda baya nuna hukuncinsa wannan ai ita ce rayuwa ka gida ya kai gida ka kaya na alatu ga zan kaɗe ɗayan mace kamar wadda ta daga gidan aljanna haba kai ga gado gado ya kai gado ga laushi haba yanzu za a yi rayuwa <laughs> yanzu za a yi rayuwa wallahi Allah na gode maka ai da wahala nake Assalamu alaikum. wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabin raina ya habibti amarsu ta ango mai daɗin tuwo to ango na na kaina da kaza amarci na kawo maka na tashi kusa Ah, ai da ka bashi ina da shi sai na biya. yawa na gobe yawa ji ba kin yi mamakin gani na ku gaskiya tun da na ganki ne a shago na daga kallon ki ina binki sai na ga kin burge ni sannan kuma wani abu da ya jan hankali a gare ki shine rashin nuna damuwa ki akan abin hannun lokacin da ƙoƙarin biya miki kuɗin nan kika nuna mai na gode amma yanzu ina sauri ne zan kai sako cikin gida eh to amma ki mun uzuri eh da Allah na farko ina so ki ga musu na biyu kuma dala in na zo ki bani izini sake dawo zuwa akan maganar kai amma dai an anta ya cika gaggawa barka ke wani irin gaggawa eh kike gaskiya ki ba kika ce ya faɗa miki cewa matar ta da rasuwa me ya kamata ya samu ta a kusa da shi to yanzu ya saka yi to yanzu dai ya ce in tambaye ki in kin amince sai a je a samu da lemon su yi magana wurin aure hakan ɗaki na ce zai ba wai amincewa da auren sa bane ba zan yi ba ina duba rayuwar mubarak ne halin da zai shiga yanzu dai kifa kun ɗauki mubarak kun sanya shi a makaranta rayuwar shi ta fara kyau ta fara ingantuwa idan dai aure gani nake kamar zai shiga matsala albarka kada ka ji manta aure shi ne da asirin ya mace kuma rabon bara ba ka kashe ta kiba mu za mu ci gaba da kuma ba ka aljanna tunda Allah bai ba mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi amma wallahi anti ina jin takaicin abin a raina inda tunawai mahaifin mubarak bai damu da mu ba ya wofantar da rayuwarmu ko a jikin shi ba baya tunanin mu yana can ya je ya yi aurensa baya tuna halin da muke ciki haƙuri ba ki daina kuka ki kwance da hankalinki ina da fa'idar da kai Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bye. Barka kare. Barka. Barka. Barka. Barka. Barka. Yaushe yaron nan yanzu gidan? A'a, ah, kai haƙuri ba zuwa yi ba. Da shi da antinsa suka zo. Shi da ta ce ta kawo shi ne ya gaishe ni ta shiga gidan wata ƙawarta in ta fito za su wuce. gwamnati don kin san da mu da ke zan ajiye ɗanki ba ko? Na sani. ki zo muje asibiti a cikin ishi to za mu bar anti mubarak ta kawo ki suka tafi gida mun ma sai mu je shikenan ki dai shirya mu je Ajiya. Ina shirya zan fita. Lura haka dukkin shirya za ki fita? Lokaci ya yi. Kan haka in ka tashi sai ka gyara mana gida. Ajiya. Ni fa zaman nan na gidan nan haka ya ishe ni bani da aikin ne, Sai in ka zama kamar mace? Hm, Ajiya. Kai kai ka zaɓi zaman gidan. Kana da abin yi ne in baka zauna a gida ba? Gaskiya kuma da haka. To amma ja kira ki sama min abin yi eh, ki sama min abin yi ko tsoho motar nan ki siya mun mana ko dan adaidaita so rinka dan zaga tunda na iya tuki fa hmm? na iya tuki amma haka a zauna a gidan nan me zai ya isa haka zan duba an ga abin da zai yi to shi ke sai ya dawo a gyara ko ina dan Allah zan zan a gyara ko na jangabe ina zan yi amfani ba amfano da zan kowa wannan zai samu Allah kiyaye Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. An ce kowa ya bar gida. Gida ya bar shi. Amma ban gane ba. Bulo nake karanta. sabon salo zan da dawowa. Ah. Na dai. Na suna galo mubarak. Anti Zaliya? Na'am baraka. Allah sa dai lafiya. Allah sa ba wani abu ya aikata muku ba na ganku da daddaren dan haka. <laughs> Baraka. Mubarak yaron kirki ne. Alhamdulillah. Bai taɓa wani abu ya ɓata mu ba. shi yasa nake bakin cikin da da shi hmm? ba abin da ya faru kamar yadda na faɗa miki adamawa ne aiki ne kuma yanzu aiki ya mai da mijina garin nan shi ne muka yanke shawarar dawa da baraka? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan asiri na zai tono ina zan kai shi wa zai rike min shi baraka baraka da Allah ki dani faɗin wannan magana abinda nake so da ke ki zauna da mijinki ki mishi bayani na san cewa zai fahimce ki saboda mijinta mutumin kirki ne ta taɓa ke wani abu na Allah wadare ba. Tabbas Isa mutumin kirki ne kuma yana ƙoƙarin kyautata mu amma ko kaɗan baya so ya ga yaron nan a kusa da ni. Ki da hankali ki baraka. Zai so shi idan ya fahimci halinsa. Saboda Mubarak yaro ne mai shiga cikin rai. <laughs> Shi kenan. ba damuwa na gode muku da Allah ki daina kukan nan ma za ki sami kuka ki haƙuri na gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna abinda kuka yi mana Allah ya saka muku da alkhairi